kaga wani abincin wani wani zai ce in kana son mace ka samu mai kiba wani kuma ya ce wa kai ka samu siririya wani ya ce doguwa ci hawa wani gajera kaga duk waɗannan abubuwan abu uku ne fa duk wanda yake son mace saboda haskenta ko duhunta fata yake aure duk wanda yake son mace don kiba ko sirrincinta tsoka yake aura duk wanda yake son mace don tsayinta ko gajartanta kashi yake aure sau da wancan gajeren da za a gutsuro kashi a jona mata za ta kara tsawo siririyancan da za a yanko tsoka a jona mata za ta yi ne wancan bakan da za a ɗayo farin fata a sa mata za ta yi ne shi yasa ka nemi abin da annabi ya ce fazfar bi dini ta ribat ya daka amma ba laifi bane in dan kaɗan sha abin nan allah maɗaukin sarki ya sa mu dace annabi ibrahim ya zo da wata falleliyar mata su kuma waɗancan sai suka gani suka je suka gaya mai labe aka ce kun dai san tarihin dai aka ce wannan ya kake da ita ya ce yar uwata ce tauriya ne ya ce domin a lokacin babu wata babu wani mumini a duniyan sai ni da ke aka ruwan ya ce aka je aka yi gwagwarmaya aka yi faɗi tashe ne mu fasikanci allah ya magane shi ƙarshe dai ba ta hajar ku ce ɗaya na biyu an shirya za a je bautan gumaka kuma an fita da shi sai da aka fita bayan gari ana tafe fanazara nazaratan fin nujum faƙala nisa saƙim ya tsaye kalli sama ya eh, nazari mai tsawo sai ce ka ai ba da lafiya suka ce wai ya yi fana'i wato taurari sun yi tajalli a jikin shi ya kasa ɗaukan tajallin da suka yi mashi iza fanaita fillahi kun kaifa ma ta sha sufaye suka ce in kai fana'i cikin al'amarin Allah yi abin da ka so fa ilmuka la jahalu wa fi'iluka la wizuru duk abin da ka faɗi ilimi ne ba jahilci ba ne duk taɓargazan da kai kuma lada za ka samu babu zunubi wa ya yi fana'i sai aka ɗauke sai a kai shi gida kaga bai ji komi a jikin shi ba dan kare je saban Allah ya ce me ba zai iya ba inni sakim yana komawa gida kuma sai wuce dakin boton gunki faraga alaihim darban ai kawai sai ya tafi da gatarin shi duk ya faskare su amma faskare na hikima in ya saru goshin wancan sai ya saru hannun wannan in ya sari bayan wancan wancan kuma kafin shi zai sara ya raga-raga da su ya bata su gaba ɗaya ya disorganizing wajen ya rataye a kafaɗan babban kawai gaba abin shi suna dawowa gida suka ce wai wai man fa'ala haza bi alihatina innahu lamina zalimin duk wanda ya wannan mugun aiki ga gumakanmu lalle wannan ba karamin azzalimi ba ne to duk inda kake akwai 'yan gulma da makircin tsiya masu son kashe sunnar rabbana sai suka ce sami'ina fatan yadhkuruhum yuqalu lahu ibrahim ai mu mun ji wani matashi yana aibata su ana ce mashi ibrahim Kalu fa'atu bihi ala a ayyunin nasi la'allahum shahadu sai suka ce a zo da shi a gaban idan mutane kun ga shugabannin da ba su yanke ma hukunci a bayan idanka sai an zo da kai a ayunin nas kuma cikakkun arna guzawa ala a ayunin nas la'allahum ya shahadun qalu anta fa'alta haza bi alihatina ya ibrahim yanzu kai ne kai wannan danyen aikin ga gumaka alloli manya haba ibrahim qala bal fa'alahu kabiruhum haza yace ni ai ba ni ne ba babban su dinnan ne da bai san shirka bai san hada shi da wani shine sai bi su bayan bakwanan ya bi ya su amma fas fasaluhum ku ta tambaye su kaga wani ba gama kashe shi ba bayan shi aka sara ku tambaye su in kanu yan tikuna in suna magana za su gaya muku ba fanni bane shine yayi faraja'u ila anfusihim sai su koma ka kira mitin na gaugawa faƙalu innakum antum zalimuna mun ci aji a maganin shi kun ci a kira shi yaran nan fasaha yake da shi sun manuke su ala ru'usihim laqad alimta ma haula'i yantiquna suka suka sun kai da kai haba ibrahim kai kuma ya kake haka ka san gumakan nan ba sa magana ya zaka ce a tambaye su kana ta manya cikin yara sai ce a fata abuduna min dunillahi yanzu da girman ku kuke bauta mu wani Allah bai ji bai gani bai amfani da kai uffin lakum wale ma ta abuduna min dunillah shine na suka ce harriquhu wansuru alihadakum in kuntum fa'ili to kaga wancan maganan bal fa'alahu kabiruhum haza wai shi laifin shi kenan guda uku in kai ne kake da wannan laifuka guda uku kaje lahira fa ai gaban al'arshi za ka je ka tsaya ka ce ka zo mun gano wannan da kyau ku domin wannan ai abu ne na kara Allah ai sai ce shi ba zai iya ba lakin walakin sai dai i'tu musa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ku tafi wajen annabin musa alladhi kallamahu Allah wanda Allah madaukin sarki ya magana da shi kai tsaye wa tahu taurata kuma Allah ya bashi at-taura qala ya ce tuna musa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai su taho wajen annabi musa faya kolo sai annabi musa ya ce lastu hunakum ba zan iya ba ya fi ƙarfi na ba matsayina ba ne ba daraja na ba ne wa ya yazkuru khati'atahu a asaba sai ya ambaci laifin da ya yayi fayastahi rabbahu minha sai ya kasance yana jin kunyan allah madaukin sarki ba zai iya zuwa ba me laifin musa me laifin da ya yi hadda zai ce ba zai iya zuwa ba wada khalal madinata alahini gaflatin min ahaliha wata rana ne ya shiga gari da jijjifi da sassafe lokacin kowa na gida yana shakatawa yana zuwa sai ta da wasu karti guda biyu sun ci sun koshi sun tube suna dambacewa haza min shi'atihi wannan dan kafan su musa ne yana daga cikin bani isra'il wa haza min aduwihi wannan kuma abokin adawansu ne dan kafan su fir'auna ne fastaghathahu alladhi huwa min shi'atihi ala alladhi min aduwihi sai wancan dan uwan musa sai ce kawo mai agaji annabi musa ya zo ce kai karbi da shi mana sai ce kai ma sai in hada da kai ai kawai fa wa kaza hu musa nan da nan musa da ya mai wata kulli guda shikenan ka one bulo seven die mun gano wannan da kyau ku annabawan allah karfin jarumai arba'in allah ke cura musu ba ganin manzan allah sanda aka zo haka gwalalan handak aka ce an ga wani fa a ƙasan ya eh, kaman gada an haƙe ko ina amma kuma ga wani dutse ya zama kaman gada aka gaya manzan allah annabi ya zo ya naɗa hannu ya ɗauko diga ya sama sama da diga ya dankara ma dutse dutse ya tsawa ya ƙara sama na biyu ya ƙara sauke mai dutse ya watse ya ƙara na uku ya zuba mai dutse sai ya zama kamar yashi mun gano wannan da kyau ku annabi yana da ƙarfi annabawa suna da ƙarfi shi na nan musa ya ɓarar da shi to wannan abin da ya faru nawai ya yi kisan kai shine ba zai je wajen allah maɗaukin sarki ba ba zai iya ba kuma waye kashe min aduwi kuma annabi musa da kanshi allah ya tabbatar cikin ayan allah ya yafe mai ya gafarta mai an ɗage mai kafa an yi komi amma ya cewa ni to ban iya zuwa ku je wajen wanda zai cece ku a wajen allah madaukin sarki amma ba ni ba allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu sakamakon ƙwarewar lokaci za mu saurara a nan sai allah madaukin sarki ya kai mu karatu na gaba za mu zo za mu tashi mu ji inda annabi musa kuma ya tura su cewa su je su nemo ceto mu ji shin ceton ya samu koko bai samu ba subhanaka allahumma dika shahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik